صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم العرباء عشرين ranar laraba biyar ga watan ramadan alif ɗari hudu talatin da takwas kuma yau talatin da ɗaya ga watan mayu watan biyar duk da goma sha bakwai miladiya yau insha Allah a wannan tafsiri da muke yi na alkur'ani mai girma a masallacin alkulafa'ur rashidun da ke kan titin afalla a agege a jihar Legas da kudu maso yammacin najeriya wanda wannan shine zamanmu na hudu a cikin suratul kuma. عليه السلام زام تاشي آية تنوى آية كثيرة ومن الناس من يشتري لها والحديث شيء قبل بيانه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لها والحديث ليضلها عن الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا والله مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا to ubangiji ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi a cikin mutane akwai masu siyan kayan kiɗa da waƙe-waƙe da abubuwan da za su shagaltar da mutum ya manta da Allah li yudilla an sabilillahi domin ya ci gaba da batar da mutane ga buran tafarkin Allah wa yattakhidha huzwa bi ghairi ilmin ba tare da ilmi ba yattakhidha huzwa kuma yake rikar wannan a hanya ta tasa a matsayin abu da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgili ala ce ulaika lalle wa'annan wa'anda suke yin irin wannan ɗabi'a lahum azabun muhin azaba ta wulakanci ta tabbata a gare su wa idza tutla alaihi ayatuna idan ka zo ka karanta masa ayoyin walla mustakbiran sai juya yana mai girman kai ka Allah ya sama'a kamar dai bai ji wannan ayar ba ka annabi uzunaihi waqara sai ka ce akwai wani abu mai nauyi a kunnansa da ya hana shi zuwa ji Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim kai masa albishir da azaba wacce take mai radadi to kamar yadda muka faɗa wa minan nasi man yashtari lahu alhadith an rawaito daga Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar Allah ya kare yadda a gare shi duka sun tafi akan cewa abinda ake nufi da lahawul hadith shine al kiɗa kenan har Abdullahi dan Mas'ud ya rantsuwa so uku yace wallahi allazi la ilaha illa hu abinda ake nufi da lahul hadith shine kiɗa a sannan an rawaito daga al-Imam abdullahi bin Mas'ud kamar da Imam al-Hakim ya rawaito a cikin Mustadrak bi sanadin sahih yake cewa abinda ake nufi da lahul hadith shine kiɗa kuma algina uyun bitun nifaqa qalb shi kiɗa yana fito da munafunci a cikin zuci alghina'u yumbitun nifaqa fil qalbi almunafunci yana tsiro da wato ainihin kiɗa yana tsiro da munafunci a cikin zuci a an rawaito cewa abin da ake nufi da lahawul hadis shine shirka an rawaito kuma abin da ake nufi da lahawul hadis shine dukkan abin da ya shagalar da mutum ya manta da Allah al-imam ibn al-qayyim Allah ya jikansa da rama a cikin ighathatul lahfan min masayid ash-shaytan yake ta wala ta'aruba baina hadhihi al-aqwal ba sabani wato ba cin karo da juna a wayannan maganganu fa kullu ma shagalaka anillahi fa huwa min lahawil hadith dukkan abin da zai sa ka bar Allah wannan za a iya kiransa da suna lahawul hadith fa shirku min zalik shirka kuma kaga tana ɗaya daga cikin abubuwan da za su sa mutum ya bar Allah yushgiluka lahi wa yasudduka anhu shirka za ta shagalar da kai ta sa ka manta da ubangiji subhanahu wata'ala ta toshe maka hanyar zuwa ga wajen ubangiji wal ghina'u a'zamu shaghilin wa saddin anillah kiɗa ku shine ya fi komai girma a cikin abubuwan da suke sanya wa mutum ya bar Allah da manta da Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa min lahawil hadith dan haka kiɗan shi ma yana ɗaya daga cikin lahawil hadith mun faɗi cewa wannan aya ta sauka akan annadar ibn al-harith da abdullahi bin khatal wanda dukkansu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kashe su ya sa an kashe su tare da cewa an kyala wasu an yafe musu a lokacin da su ma za a yafe musu amma saboda tsananin girman laifin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kyale su ba mun faɗi cewa faɗin Allah subhanahu wataala li yudilla an sabilillah wannan ita ce kira'ar al-qurra'ul ashar al-qurra'ul samaniya qira'ar Nafi'ul Madani da Ibn Amir nishami da Asim al-Kufi da Hamza ibn Abi Habib zayyad da Ali al da Khalaf al'ashir da Yaqub al da Abu Ja'far al wannan dukkan suna karantawa li yudilla an a ibn kasir da abu amr al-basri hakkun kenan su biyu su kuma suna karantawa li yadilla an sabilillah ma'anar kuma shine wancan li yadilla an sabilillah ya siya domin ya batar da mutane wannan kuma li yadilla an sabilillah ya siya domin ya ƙara nisa a cikin bata ko kuma ya zanto li yadilla din bi ma'ana qira'atul jumhur ay arada abara bin radifi wa arada al-mardud ma'ana ya ce liya billa amma yana nufin liyu billa din sai zan abbara bidbalali wa aradal islam wannan kuma duk salo ne na magana ta larabawa wanda akwai shawahid da dalilai na waƙoƙin larabawa da suke tabbatar da cewa ana iya yin haka a zance da magana wato wannan ayar kamar yadda muka ji tana ɗaya daga cikin ayoyin da malamai suka dogara da su wajen haramta kiɗa haramcin kiɗa da kuma ta'amuli da kayan kiɗa a <coughs> al'imam al'alusi Allah ji kansa da rahama kamar yadda yake cikin littafinsa ruhul ma'ani wanda ruhul ma'ani littafi ne na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake littafi ne mai kyau <coughs> daga cikin tafan da suke magana akan a tafsirin alkur'ani wanda kamar za ka iya ɗaukar cewa mausu'a ne kamar wani encyclopedia ne kamar wata jakar magori ce da ya tattara kusan da yawa daga cikin iliman da kake bukata dangane da abin da ya shafi alkur'ani mai girma to na al-imam al-alusi Allah ya ji da rahama yake cewa <coughs> da ya kawo wannan ayar sai yake cewa wa fil ayati a cikin wannan aya inda al na a wajen da yawa daga cikin malamai zammun lil ghina'i bi ala saut akwai bayani da yake nuna cewa kiɗa abin zargi ne zammun lil ghina mutlaqan la fi maqamin duna maqam ba wai a ce kiɗa ya halatta a wani waje a wani waje bai halatta ba gaba ɗaya kiɗa haramun ne sannan ya fara kawo dalilai daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yace fa akhraj ibn abid duniya wal baihaqi ibn abid duniya ya rawaito da imam al baihaqi a shu'ab al iman daga abdullahi dan mas'udu Allah ya ƙara yadda a gare shi yace idza rakiba ar-rajulu dabbata wa lam yusammi duk wanda ya hau kan abun hawansa bai yi bismillah ba radifahu shaytanu to shaytan ne zai goya shi akan dabbar radifahu ash-shaytan ko radifahu shaytanun qala sai shaytan din yace masa taganna to dan yi kida mana ka tafi kana wasu waƙoƙinka fa in kana la yuhsinu idan baka iya waka ba baka iya kiɗa ba sai shedan ya ce maka tamanna to kai gurin ina ma dai ka iya waka kai yace wa akhraja aidan an sha'bi sannan sha'bi wato shi dai bayaki din da kuma ibn abid dunya sun rawaito daga imam amir ibn shirahil a shabi daga al ibn muhammad ibn abi bakar radiyallahu anhu jami' annahu su'ila anil ghina wata rana an zo an tambayi alqasim ibnu muhammad cewa me zaka ce game da hukuncin kiɗa qala sai yake cewa <clears throat> an haka anhu wa akrahuhu na hane ka na saurari kiɗa kuma ba na son kiɗa sai wannan mutumin ya ce a haramun hu abinda nake tambaye ka alaga da malam shin haramun ne sauraron kiɗa qala sai ya ce ay unzir ya kaga dan dan uwana kalli ka ji idza mayyaza Allah ta'ala al haqq min al-batil fa fi ayyihuma yaj'alu al-ghina'a a ganin ka inda Allah zai ce gaskiya sai nan ƙarya sai nan daidai yayin nan ba daidai ba nan kai a ganin ka a ina za a sa kiɗa kaya ko shakka babu kiɗa zai zama a cikin abin da yake ba na daidai ba <coughs> tunda ba a yin sa a wuraren da ake ibada mutanen kirki na garba ta sa yin sa a wuraren da ake yin ibada wannan aya kenan wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin imam al-alusi yake ta wa qad wa qad tadafarat al-athar wattafaqat kalimatu al-akhyar ala dhamm al-ghina'i wa tahrimihi mutlaqan la fi maqamin duna maqam yace <coughs> dalilai daga alqur'ani sun haɗu da dalilai daga sunna da maganganun manyan malamai duka sun tafi akan haramcin sauraron kiɗa <clears throat> al'imam al a cikin tafsirinsa Allah ya ji da rahama a cikin aljami'a da hakamil qur'an bayan ya kawo magana abdullahi bin mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi na cewa abin da ake nufi da lahawul hadith shine kiɗa sai هذا أعلى ما قيل fi تفسير الآية aya abin da yake nufi yace an faffaɗi wa'ansu ma'anonin an ce lahul hadisi yana nufin kaza ya yace amma magana da ta fi kowace daidai da tafsirin ayar mafi girma a cikin maganganun ita ce a ce abin da ake nufi da lahawul shi shine kiɗa kiɗi. a'la ma qila fi tafsirin aya sai imam al-qurtubi yace wa huwa aula ma fi hadha al-bab kuma wannan tafsirin <coughs> shine mafi inganci a wannan babin a ce abin da ake nufi da Allahul Hadith shine kiɗa wal ghina'u mamnu'un bil kitabi kiɗa haramun ne saboda dalili na alkur'ani wa sunna da kuma dalili na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan haka maganganun da sahabbai suka faɗa na haramcin kiɗa wannan su ne maganganu da ya fi cancanta a faɗa Allah ji kansa da rahama in ji imamu al-qurtubi an rawaito daga al-qasim an rawaito daga Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi irin maganar da muka faɗa daga al-qasim ibn Muhammad kuma an rawaito irinta daga imamu Malik kowannen su yana zaune sai mai tambaya ya zo masa ya ce malam ala gafarta malam me za ka ce game da kiɗa me hukuncin kiɗa-kiɗa da waƙe-waƙe sai ce idan aka zo da gaskiya aka zo da ƙarya sai aka ce ga kiɗa a ganin ka yana cikin gaskiya ko yana cikin ƙarya ba bi ayi hima da kunin zina kowanne sai mai tambaya ce gaskiya yana cikin ƙarya sai ce to ƙarya tana wuta ko tana aljanna ce ƙarya tana wuta ce to idza faqad aftaita na je ka ka ba wa kanka amsa to kaga wayannan malaman gaba ɗaya gashi abin da suka tafi akai wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhin lalle wayannan suna da azaba mai radadi to bayan wannan akwai wata aya ne a littafin Allah da take nuna haramcin kiɗa da waƙa kwarai da gaske akwai akwai ayoyi da yawa daga ciki akwai ayat cikin suratul najmi a ƙarshe ƙarshen suratul najmi Allah ya ce afa min hadha alhadith ta'jabu na'am na'am na'am Allah ya ce afa min hadhal hadisi ta'jabun shin yanzu wannan ƙur'anin da aka saukar da shi ne kuke ta mamaki wai ya za a yi a saukar da shi akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi Allah ya ce kaza wa tadhakuna sannan ma kuke dariya wala saboda isbili wala tabkuna ba za ku yi kuka ba wa antum samiduna wa antum samiduna an rawaito daga ikrima maula abdullahi bin abbas daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda a gare shi yace wa antum samiduna abin ake nufi da samiduna a larabci na asali ai wa antum lahuna mughannuna shine kuma kuke zuwa wajen kiɗa kuna ta wargi to Allah ce fasjudu lillahi wa'budu <coughs> ku yi sujada ku bauta wa Allah shi ya biya muku ku tsala kiɗe kiɗe da wargi to sai malaman tafsiri suka ce kwarai da gaske an antum samiduna daga asalin kalmar asumudu ne Asumudu kuma abin da take nufi shine al-ghina'u amma da yaren larabawan himya da yaren larabawan himyar kun san wani lokacin akan samu kalma ɗaya waɗannan suna nufin kaza waɗannan suna nufin kaza kamar misali yanzu ka ɗauki kalmar garka a hausa an san garka menene garka in an ce bakin garka yawwa <coughs> to a yaren 'yan sokoto yaren sa'alaran alaramma in aka ce garka ana nufin ƙofar gida ko ba ka bane ƙofar gida dai da kuka sani waje wajen gida ba ƙofar da ake shiga gida ba sun ƙofar da ake shiga gida ce gambu ake ce maka gambu ko gambu gambu da sakwatanci kenan da hausa kuma fa daure da hausan mu kenan ko ta raguwar abin nan to a kuma hausa katsinawa yanzu in ka ce ina malam wani sai a ce ya taya garka to in a sakkwatanci ne kofar gida za ka zo ka same shi amma in a katsinanci ne fa me garka a garka shine can a gona garkan malam wani ma'ana inda ya shigifa ya kewaye wajen da abin nan an gane inda can lambinsa kenan inda yake sana'arsa inda gonarsa ta shi shine garka to su ma larabawa <coughs> kamar yadda muka san muna da sakkwatawa muna da goburawa muna da kambarawa muna da waye waye waye waye da su ma suna da yare yare dialect dialect to akwai 'yan himyar su kuma himyar suna ɗaya daga cikin ƙabilu guda shida na asalin larabawan yaman dama larabawa ƙabilu goma ne hudu suna sham lakam da juzam da amila da ghassan shida kuma suna yaman mazhij da anmar da himyar da az da ash'ariyun da kuma wasu guda ɗaya na manta wannan su ne usul na laraba al'arabul ariba to a yaren himyar idan suka ce a sumudu suna nufin kiɗa kenan domin in mutum ma yana so ya ce da baiwarsa zabiya ta yi masa kiɗa sai ce mata asmidina bi ma'ana alhina bil Kiɗan ki sakan mana waɗansu baituka na waƙa ki mana mu ji daɗin to wannan shine sumud har ma aka rawaito daga Abu Zabid al-Himyari waƙarsa yake cewa وكأن العزيف فيها غناء للندامى من شارب مسمود فائلات فائلات فائلات وكأن العزيف فيها غناء للندامى من شارب مسمود يتي وكأن العزيف فيها غناء يتي وتكيكاتي abin da kake ji na ƙara daga wajenta wata waƙa ce min sharibin alin nadama da ake yi wa abokanan shan giya min sharibin wanda yake yin waka kuma shi ma ya yi mankas masmudu ana yi masa kiɗa yana rawa waka annal ghina fi waka annal ghina waka azifa fiha ghina'un min sharib lin nadama min sharibin masmudu masmud inna bi ma'ana al mughanna lahu haka aka rawaito daga alkasir ibn sallam aljuma'i jumahi abu ubay yace as-sumudu al-masmudu allazi la wanda ake masa kiɗa shine al masmud da haka ikrimatu maula abbas Allah ya ji kansa da rahama yake cewa kanu idza sami'u al-qur'ana taghannaw <coughs> abinda yasa Allah yake cewa afa min hadha al-hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun sun kasance in aka karanta musu alkur'ani a madadin su nutsu ta gannau sai su hau waka don kar su ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa fa nazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya take wato aibata a musu abin da suka kasance suna yi amma al-imam ibn al-ambari ko yace abin da ake nufi da as-sumudu ai allahu domin as-samidu shine allahi mutumin da yake wargi to kuma kaga yace kuma as-samit <coughs> ana nufin al-asahi mutumin da yake rafkanuwa ba ruwansa da ibada kuma akan ce as ana nufin mutumin da yake al-mutakabbir mai girman kai kuma ana cewa as ana nufin al-qa'im <coughs> da haka aka rawaito wani tafsirin daga Abdullahi dan Abbas wa antum samiduna ay mustakbiruna masu girman kai kuna jin kukuna kuna kafafa ibn al-qayyim Allah ya dan Salama a cikin igasatul lahfan ya rawaito daga ya ambata daga abbahak ibn muzahin cewa wa antum samiduna ay ashiruna batiruna masu takama masu jin sun isa suna shewa suna hargowa da haka dai wannan aya tana daga cikin ayoyin da ubangiji subhanahu wata'ala ya zargi kiɗa a cikinsu cewa wa antum samiduna alhali ku kuma kuna nan sami duna kuna ta <coughs> kiɗa-kiɗanku <coughs> kuna raye-rayenku to kun ga kenan wannan ayar ita ma idan muka ɗauke ta ta isa ta zama dalili da yake nuna <coughs> ma'anar kiɗa ko da yake nuna haramcin kiɗa sannan akwai wata ayar ma daga cikin littafin Allah ita ce ayar da take cikin suratul isra'

لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا نعم قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا والتقزيز والتقزيز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وتاركهم في الأموال والأولاد وعدهم واستقلل واستقلل من استطعت منهم بصوتك وأجلب وأجلب عليهم بخيلك واجلب ورجلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم نعم وما يعدهم الشيطان إلا هو إن عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iz kunna lil mala'ikati isjudu li adam ka tuna lokacin da muka ce da mala'iku ku zo ku yi sujada ga annabi adam da duk sai suka yi sujada wannan an san kissar a sama ko illa iblisa sai shedan ne kadai yace qala yace a asjudu liman khalaqata tina sai in yi sujada ga mutumin da ka halitta da tabo ya zan yi in masa sujada ka halitta shi da taɓo? kala sai ubangiji ya ce ara aitaka hadha alladhi karramta alayya to barin baka sai yake cewa shi shedan sai da ubangiji kaga wannan mutumin da ka fifita ka dora shi a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamati in dai ka bani tsawon rai ka jinkirta mutuwa ta har zuwa ƙarshen daga ni sai tashin alkiyama la ya zurriyatahu illa qalila to na rantse sai na batar da al'ummarsa illa ƙalila kaɗan zan bari ba zan batar da su la'ahtani kanna zurriyatahu lafazin la'ahtani kanna zurriyatahu ai la'astawliyanna alaihim kama ya al-jaradu ala az-zar abinda ake cewa al-ihtinak shine idan fara ta sauka akan amfanin gona ya take wa amfanin gona kata kata take yi da shi ta gaggatsa shi ta lalata shi ba za ta bar nunanne ba ba za ta bar ɗanye ba ba za ta bar kaɗan ba ba za ta bar da yawa ba to don haka in balarabe ya zo ya ga fara ta yi wannan ɓannar sai ce ihtanakal jaradu zar'a fara ta yi aikin lalata akan me akan amfanin gona to anan shaidan da ya ɗauko wannan kalmar ce la ahtani kanna zurriyatahu ai sai na lalata tunaninsu sai na ɓata musu tarbiyyarsu sai na lalata musu hanyar zuwa gare ka kamar yadda fara take lalata amfanin gona ko kuma ya zanto asalinsa daga faɗinka ne hanaktul farasa idan ka sanya wa doki linzami ƙarfan nan a baki to in ka riƙe kama zurin kun wasu sun zata kama zuru shine linzami abinda kake riƙewa a hannu shine kama zuru linzamin shine da ake dasa mai a baki idan ka sa masa wannan arrasanu din in kai dama da shi zai yi hagu in yi hagu wannan karfan zai ci baki in kai hagu da shi fa zai dama da haka duk in dai ka sa masa wannan linzamin to duk inda kai da shi zai bi ka to shine sai ka ce halaktul farasa ma'ana ina kora dokin yadda na ga dama saboda na sa masa mai linzami to abinda shi yake nufi la ahtani kanna zurriyatahu zan dinga tuka su ina kora su inda na ga dama kamar yadda ake wa doki in an sa masa takunkumi kun ga ma'ana biyu kenan ko ko dai zan ɓata su in lalata su in musu lalata in hana su sakat ko kuma zan dinga kora su inda na ga dama dan haka annabi adam ya tsira daga sharrin shaidan zuriya annabi adam shaidan yake nema mu kenan Allah ya tsare mu illa qalila sai bayin ka kaɗan ma inda ka tsira to sai ubangiji ce in hafto shi dan je ka faman aka minhum duk wanda ya dakata taka a cikin su fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura da kai da su din duk gaba ɗayan za ku a cikin jahannama kuma jahannama ta ishe ku duka za ku shiga cikin ta sai Allah ya ce masa to je ka zis man istata'ta minhum bi sautik ka je ka dan zaburi wa'anda kaga zaka iya zabura bi sautika ka yi amfani da sautinka to ma sautin shaiɗan me ake nufi da sautin shaiɗan to a nan abinda malamai suka ce game da abin da ya shafi sautin shaiɗan al'imam al Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ma kana min sauti shaiɗani أو فعله أو ما يستحسنه فواجب التنزه al-ghina'a wal mazamir إذا كانت من صوت الشيطان ودعاء ودعاء ودعاء الشيطان فيجب أن يتنزه عنه yace duka abin da yake da alaƙa da aikin shaiɗan ko sai ko kuma wato ainihin aikin shaiɗan ko kuma sautin shaiɗan, to ya zama wajibi mutum ya raba kansa da abin da yake da alaƙa da shi yace kuma tabbas kiɗa kaɗe-kaɗe da kayan kiɗa waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe duk gaba ɗaya in sun kasance da tun da suka kasance wato wani wato kamar sauti ne na shedan murya shedan ce to ya zama wajibi ga mutum ya nisanci murya shedan da kuma sautin shedan kuma kira ne da shedan yake wa mutane domin su zo a bautawa wani Allah subhanahu wata'ala sa'annan kuma sai ya dinga kawo ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake nuna cewa lallai kiɗa sautin shedan ne daga ciki ya kawo hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad da Imam Abi Dawud a cikin Sunan bi isnadin Hasan daga Nafi'u Maula Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana suna tafiya da Abdullahi dan Umar lokacin Nafi'u yana ƙarami sai abdullahi dan umar ya jiyo sautin wani wani makiyayi kun makiyaya in suna tafi a daji sai mutum ya dan yi sarewa haka sai dinga hura ta yana gusa, ta yana kiɗa don dabbobinsa su dinga jin daɗin kiɗan shi ma yana jin daɗi To abdullahi dan umar sai ya ji wani yana turu turu turu turu yana dan kiɗansa yana dan waka da wannan dan karan da suke gusawa irin makiyayan nan abdullahi dan umar yana ji sai ya sa hannunsa a kunnuwansa sai ya toshe kunnensa to da ya toshe kunnensa sai ana tafiya sai da aka yi nisa sai ya juyo ce da nafi'u ya nafi'u a tasma nafi'u kana juyo wannan kiɗan sai nafi'u ya ce eh sai abla dan umar ya bar kunnensa a toshe aka tafi aka tafi ya ce ya nafi a tasma kana dai ji har yanzu ya ce eh sai da aka yi nisa ya ce har yanzu kana ji na sai ya ce a'a yanzu ba na ji sai ya tafi hannunsa sai ce ni ma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wata rana muna tare da shi da ya ji sautin kiɗa ana ana busa wannan sarewar shi ma sai ya saka hannunsa a kunnensa don gudun kada ya ji wannan kiɗa ɗin to imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama sai yake cewa qala ulama'una malaman mu sai suka ce game da wannan hadisin wa hadha fi ghina'i zalika zaman ku ba gani abdullahi dan umar a kidan irin wannan lokacin wanda ba za a ambaci ba ba ba za a faɗi maganganu na jin kunya ba yake cewa to inda ma yake cewa wannan shine kiɗa a wancan lokacin to yace to kuma yanzu ina ga kiɗa a irin wannan lokacin yace wannan kiɗa ne a wancan karnin to na kuma a irin wannan zamanin sai mu ce da imamul qurtubi Allah ya masa tsahon kwana ya kai yanzu da kuma me zai ce ai da sai ce to in yanzu ana irin wa'annan waƙoƙin ana faɗar wa'ansu maganganu wa'anda. in kira gaban sirikinki ma za ki ji kunya ba za ki yarda ana faɗar su a gaban kanki ba saboda su kansu suna da mutunci a idan ki bai kamata a maimaita wannan waƙoƙin a gaban su ba to Allah ya ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ka je kai amfani da kiɗa ka dan ja wa'anda zaka ja wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika to anan qira'a bi ce wa ajlib alaihim bi khailika wa raji wa rajilika jimin din ana mata kisra wannan ita ce qira'ar gaba ɗaya qurra'ul ashara duka makarantan goma to amma akwai ruwaya ɗaya daga shu'batu an asim shi kuma jimin ɗin ana mata ɗauri a madadin waraji lika sai a ce mai wa ajlib alaihim bi khaylika waraj lika waraji lika waraji lika sai dai da yake jimin tana ɗaya da cikin harfan kalkala sai a ji kamar kayi mata kisra ɗin to a asali in an ce rajlu rajulun to ana nufin mutanen da suke tafa a ƙafa mutanen da suke tafe a ƙafa kishiyarsu shine rakbun wayanda suke akan abun hawa rajulun jam'u rajil guda ɗaya shine rajil wanda yake tafa a ƙafa kamar wancan shi ma rakbun jam'u rakib wanda yake tafa a abun hawa to anan da aka cewa raj lika wannan shine asalin kiyasi na larabci ar-rajlu jam'u rajil kamar as-sahbu jam'u sahib abokanai shine as-sahabu sahib kuma aboki guda ɗaya to in har ya zanto wastabdil man tsata minhum bi sautika wa ajlib alaihim ka je ka yi kuka da yekuwa da ihu da hargowa domin asalin an ce ajlib ma'khudun ne min sauti sawt bil jalab idza kana bi dajijin in ya zanto ana harguwa ana ihu to shine ajlib alaihim ka je duk abin da zaka yi amfani da shi na lasfika na sanarwa na waye na jan hankali ka janyo mutane su zo don su saurari kiɗa wa rajilika su sai zanto arrajlu jam'u rajil ka sahabu jam'u sahib Kira'ar shu'uba kenan a qira'ar jumhur kuma ita ma bi ma'ana qira'atu shu'uba ko qira'atu shu'uba bi ma'ana qira'atul jumhur wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amwal wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ka je ka dinga sanya musu alkawari in kun zo za ku ji daɗi za a yi kaza za a yi kaza shaidan ba komai yake wa mutane alkawari da shi ba in ba ɓata ba ya Allah ta inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina ko ka zo ƙasar da su ma ba ka da fawar da za ka iya ƙasar da su wakafa bi rabbika wakila Allah ya isa ya zama madogara kuma wanda zai kare bayansa ta yadda shaidan ba zai taɓa zuwa inda suke ba mahallin shahid a wannan ayar ‘yan uwana masu albarka wato <clears throat> ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana a wayannan ayoyin duka inda ya faɗa kuma kowace daga cikin ayoyin nan ta zo a cikin surar da aka saukar da ita a maka ne tun kafin a farlanta sallah aka hana jin kiɗa an hana jin kiɗa tun a farko farko an hana waƙe-waƙe na banza tun a farko farko ga aya nan wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith ga aya nan afa min hadha al-hadith ta'jabun ga aya nan wastabdis man istata'ta minhum bi sawti ga wata ayar za mu ƙara a cikin suratu al-anfal وبجي سبحانه وتعالى يتسيئوا وما كان الله ليعذبهم بسم الله فارا وأنت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم نعم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما منعهم ألا يعذبهم الله وما لهم ألا يعذبهم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن ولكن أكثرهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله سبحانه وتعالى يكي cewa وما كان صلاتهم عند البيت baiti su arna da kake ganin su in sun je ɗakin da in sun je wajen bautar tasu ma ai bautar tasu ba sujada suke ba ba wani abu da suke yi a cikin wajen bautar tasu illa muka'an wa tasdiya in ba tito da kada kada ba da tafi yanzu ka je wajen bautar kiristoci me suke suna sallah ne suna ibada in sun ce prayer za mu je mai prayer in ana yi ana yi kuma shi kenan sai kwaya master ko kwaya mistress sai su zo a ta kiɗa kuma a ta kiɗa ana rawa ana rangaji wannan shine ƙarshen ibada kenan wai kuma in za a yi wa Allah godiya sai a dafa ido kuma a yi tarawa ana ta jujjuyawa ba haka ake ba to Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda baiti illa muka'an wa tasdiya Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa abinda ake nufi da muka'an dinnan abinda ake nufi da <clears throat> wannan daga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da Atiya da kuma mujahid da zahaq da hasan al-basri da qatada suka ce abu na ke nufi da al-muka'u shine at-tasfir shine fito ko kuma sarewa da ake busawa abin ke nufi da tasdiya kuma shine at-tasdiq kafi da haka wa ma salatu inda al illa muka'an wa tasdiya gaba ɗaya abin da suke na bauta bai huta tafi da fito ba don haka Allah ya ce fa zuqul azaba bima kuntum takfurun ku ɗanɗana azaba bima kuntum takfuruna sakamakon kafircin da kuka kuna yi da haka muka'an wa tasdiya ana nufin kaɗa kaɗa kenan saboda a tasdiya asali a lura abin da yake nufi shine tafi idza qama al mala'ikatu ba'astum salatukum at-tasaddiya wal muka'u kamar yadda wani yake cewa idza qama al mala'ikatu in ba'astum da zaran mala'iku sun zo ko sun tashi sun sauka a wuri in ba'astum ku kuma sai ku tashi Salatu salatukum ba abin da kuke yi na ibada da ya wuce at-tasaddi wal muka'u tafi da kuma ainihin kaɗe-kaɗe. Saboda wannan aya tana nuna mana cewa lallai kiɗa yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala baya so daga cikin ayoyin da suke nuna haramcin kiɗa akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul Isra wa qul ja'a haqqu

yake cewa akhbarani Sulaiman bin Bilal an Kathir bin Zaid Sulaiman bin Bilal ya bani labari shi kuma ya ji daga kasiru dan Zaid annahu sami'a Ubaidullah yaqulu lil Qasim ibn Muhammad Ubaidullah yace ya ji ya Ubaidullah yana cewa da Qasim ibn Muhammad Qasim ibn Muhammad daga cikin al-fuqaha sab'a kaifa tara fil ghina menene menene menene matsayinka game da kiɗa faƙala lahu sai ce da shi huwa ai in kana neman ƙarya da ganganto shine kaɗa kaɗe kaga Allah subhanahu ta'ala ce kuma qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batilu batila kana zahuqa dama kuma mun yi magana cewa a wato ubangiji subhanahu wata'ala cewa Abdullahi dan Abbas da da Al-Qasim ibn Muhammad da da Imam Malik duka an tambaye su game da kida dukan su kuma sun ba da ma'anar cewa abin da ake nufi da kiɗa shine wato ainihin albafin sannan daga cikin ayoyin da suke nuna haramcin kiɗa akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul furqan wallazina la yashhaduna zura وإذا مروا باللغو مروا كراما Allah ya ce bayan Allah bayan Ubangiji mai rahama suna daga cikin sifofinsu su ne wa'anda la yashhaduna zura ba sa zuwa wurin da ake kiɗa kamar yadda Muhammad ibn al-Hanafiya ɗan gidan Sayyidina Aliyu Allah ya ƙara da a gare shi ya ce abin da ake nufi da azur shine ne a wannan wurin kuma mun sani Muhammad ibn al-Hanafiya ya fi mu fahimtar al-Qur'ani haka zalika lais ibnu lais ya rawaito daga mujahid shi ma ya faɗi haka da alkalbi shi ma ya ce la ya haɗaru na majalisar babini sannan kuma aka ce allagau shi ma an fassara shi da wato ainihin kiɗa don haka la shaduna zura ba sa zuwa wurin kaɗe-kaɗe ba da raye-raye ba ruwanta da irin wannan shi sa ubangiji subhanahu wata'ala ya yabe su to kaga kenan duka wanda yake zuwa wajen kaɗe kaɗe yake sauraron kaɗe kaɗe to hakika ya kasance ya fita daga cikin tsarin wayanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yabe su azzur wal lagaw kenan to wannan su ne ayoyi kaɗan daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta mana kiɗa a ciki to da za mu tafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi ma kuma da mun ga abubuwan ban al'ajabi domin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga hadisai ingantattu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haramta jin kiɗa ya haramta yin kiɗa al-imam ibn al-qayyim Allah ya kansa da rahma kamar yadda yake cikin irasatul lahfan yace cewa wato a hadisai sun tabbata wanda hadisan suna da yawa an rawaito su daga kusan sahabbai goma sha uku na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke nuna harancin kiɗa wanda wannan yana nuna kenan magana harancin kiɗa ba wai ɓoyayya ba ce a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce in aka tattara hadisin ha yufidu tawatur in ka tattara hadisin sun kai matsayin tawaturi ta yadda ba wanda ya isa ya karyata cewa manzon Allah ya haramta jin kiɗa daga cikin hadisan akwai hadisin da Imam Bukhari ya rawaito daga Abu Malik al-Ash'ari Allah ya ji kansa da rama ya ƙara yadda a gare shi Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin Sahih Bukhari Kitabul Ashriba babu man istahalla khamra wa yusammihi sai Imam al-Bukhari ya kawo hadisin da isnadin sa zuwa ga Abu Malik au Abu Amir al-Ash'ari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم الفقير ليسأل حاجة فيقولون ارجع إلينا غدا ula'ika yubayyituhumullahu wa yadha al'alama wa yamsakha akharina qiradatan wa kanazira ila yawmil qiyama ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira manzo Allah sama yake cewa lallai za a samu wato wasu mutane a cikin al'ummata yastahilluna al-hira wal harira za su dinga halatta alhira zina kun san kuma an samu masu halatta zina ko yanzu in ka je makarantunmu musamman makarantun gaba da sakandare akwai abubuwan da hukumar makaranta take haramtawa ta ce ba a yadda ɗalibi ya kaza ba ba a yadda ɗaliba ta yi kaza ba amma akwai abubuwan da inda za ka kama ɗalibai suna yi ka je ka kai ƙara to kai za a tuhuma ba wai ɗaliban za a tuhuma ba saboda a wajen hukumomin makarantu wannan halal ne kuma sai ka ga ƙirƙiri wannan abin a ƙallu shai idan bai zama babban zina ba zai zama ƙaramar zina to maza Allah ya ce kunan na min ummati aqwamun tabbas wallahi za a samu 'yansu mutane a cikin al'ummata da za su dinga halatta zina wal harira za su dinga halatta wa maza sanya tufafi na alhariri duk da cewa Allah ya haramta shi wal za a samu mutanen da za su halatta shan giya ma'ana sai su dinga sa mata wani suna daban kun ga yanzu har ana nema ma a halatta wani nau'i na giya yanzu in aka je wajen da ake shan giya sai mutum ya je fati na manyan mutane sai ga an kawo masa wani abu wai sunansa wine sai kaga ana tama musu a kai wani ya zo ya samu alƙafar ta mana. dan Allah wayan giya ce na ce giya ce ta mana ba fata bugarwa ba ka taɓa sha bane na ce to ina ruwan ungulu da kitso me ya kai na in sha wayan ni a waje na giya ce aya ce ai ita ma giyar ai kala kala ce da haka yanzu 'yan giya ba sa kiran giya da suna giya sai dai me suke ce mata ana ce mata sd spiritual drinks almashrubatul ruhiya spiritual drinks haka suke ce mata ko hot drink to aka faɗa haka to sai mutum ya ɗan ji kamar ba giya yake sha ba to haka yanzu an je fati na ƴan ƙarya sai a ajiye har da giyar da sauransu in mutum yake a ah, ba komai ba komai ka ɗan yi aflayin ruwa haka sai a ɗan zuba mutum sai a ɗan sirka masa haka wai yadda ba za ta bugar da shi ba kuma sai ta halal ne wallahi wani yake ba da labari abin mamaki ya ce a nan nan nijar a da magaran ya ce sun ji an yi ɗaurin aure sai aka ƙarasa wajen walima to dai yake 'yan boko ne suke walimar sarfurla ba wai ina nufin duka 'yan boko haka suke ba amma dai mutane ne waɗanda ba addini ne a gabansu ba aka tafi da hadda malami haka da ɗalibansa da sauransu to ashe a cikin ɗaliban akwai wani tantiri to suna zama haka a teburin da za a kawo musu abincin sai aka fara kawo musu kwalabe na lemu da kwalaben giya da sauransu aka cirko cirko har da aka rama kallawa ga giya kuma a tsakiya ga lemu ga waye da sauransu aka kawo abinci can wani daga cikin ɗaliban sai ya taɓa malamin a ranar bai ce ala gafarta malamin ma kawai sai ya faɗi sunan sai ce wani ɗan miƙon kwalabarta ya ce haba wani ka tsoron Allah ya ce ala gafarta malamin ai ba dan abu in aka dan sa kaɗan aka hada da ruwa ba ta komai kun ga ashe manzo sama da gaskiyarsa kenan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira yastahilluna al-hira wal harira wal khamra za a zo lokacin da mutane za su fara halatta giya wal ma'azib za su dinga halatta kayan kiɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan al-ma'azik din malaman sharhin hadisi da yawansu sun tafi akan cewa abinda ake nufi da al-ma'azib shine alatul malahi kayan kada kada wannan shine al-ma'azib la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib wa yanzilanna aqwamun ila jambi alamin maza Allah ce sannan wallahi za ku ga wasu mutane za su dinga ɗiban kayansu su fita wajen gari a tafi picnic sai a samu jefan dutse a sauka a wurin kamar yanzu da yadda muke zuwa picnic wala yanzu yanzilanna aqwamun ila jambi alamin ya alaihin bisari hatin lahu. za a ɗaukan musu dabbobinsu da abubuwan hawansu a kai musu wurin da su za su tafi yanzu kamar yanzu a ce an ɗau motoci an tafi picnic a nan za a je a yi kaɗe-kaɗe saboda ba a so a yi a cikin gida ko cikin jama'a bisarihatin lahum ya'tihim lihajatin talaka miskini zai zo yana cewa dan Allah jama'a ku taimaka mini in suna wurin bikin su da wajen kada kadan su fa yaquluna yace irji ilaina gadan wa yace ka zo yau ka bari gobe ka dawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yubayyituhum Allah ta'ala wayannan mutanen saboda yadda Allah ya tsane su Allah maɗaukacin sarki zai kashe su cikin dare in ya ga dama sai sun koma kawai a wayi gari a ga sun mutu waya za'ul alama ko kuma Allah ya murgino da dutsen ya ya ainihin danne su su mutu amma Allah duk ba zai haka ba dan ya nuna mana izina wa akari na qiraratan wa khanazira ila yawmil qiyama wasu kuma Allah ya ga dama sai ya mai da su ya canja musu halitta su koma birrai da alhanzir har izo a ranar alkiyama ibn al-qayyim Allah ji kansa da rahama yake cewa wallahi duk wanda yake jin kiɗa kuma kuka ganshi a duniya Allah bai mai da shi biri ko alade ba to ku jira ya mutu yana shiga kabari Allah zai mai da shi biri ko alade man lam yumsakh hayatihi sayumsakh fi qabrihi duk wanda ba a canja masa halittar a duniya ba to da ya mutu za a mayar da shi biri za a mayar da shi alade domin Allah subhanahu wata'ala ya saukar da bala'i da fushinsa a kansa saboda ya kasance yana sauraron kaɗe-kaɗe a nan duniya wannan hadisin la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal zuwa karshen sa imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih al-bukhari amma ya kawo shi mu'allakan ne bi sighatil jazm ma'ana da ya tashi malamin da ya rawaito hadisin a wajensa bai ce ya gaya min ba bai ce haddasa ni ba kawai abin da ya ce shine wa qala hisham ibn ammar haddasa na sadaqa ibn khalid ƙala haddasa na alrahman ibn yazid ibn jabir ƙala qala haddathana atiyah ibn qais الكلابي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر abu أبو Al-Ashari da aka shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke zargin wannan hadisin kamar yana da matsala kamar abin da aka rawaito daga ibnu manda da kuma magana ibnu hazm da ta shahara amma malamai sun yi wa ibnu hazm raddi da yawa akan cewa wannan hadisi imam al-bukhari duk da bai ce haddathana hisham ibn ammar ba da yace qala hisham ibn ammar da bai ji ba da bai faɗa ba kuma shakkar da aka samu an abi malik aw abi amir al-ash'ari ya zo a cikin mustakhraj kuma ya zo a cikin sunan abi dawud ya zo a cikin al-adab al-mufrad duk gaba ɗaya babu shakka daga abu malik al-ash'ari ne saraka hadisin hadisi ne ingantacce shi sa alhadis al-iraqi a cikin alfiya da yake magana a kan hadisi mu'allaq yace wa in yakun awwal al-isnad qudh ma sighat al-jazm fa ta'liqan urif walau ila akhirih amma alladhi li shaykhihi azab qala fakazi an anatin ka khabar al-ma'azi fi la tusli ibn mukhalifi yace hadisi in dai kaga an akko isnadin an shafe shi to wannan sun an shafa isnadin sa sunansa mu'allaq da daga farko ne wa in yakun awwal isnadi hudud in aka shafa farkon isnadi a hadisi ko da zuwa karshe ne sunansa mu'allaq wa in yakun awwal isnadi hudud ma asighati al-jazmi in dai malamin yace qalawa ne to wannan fa ta'liqan urib shi ake cewa hadisi mu'allaq walau ila akhirih da daga farko ne har zuwa karshe kawai misali in ce qala ibn abbas qala abdullahi bin umar qala ash-sha'bi qala ikrima قالت سفيان وانا ذات معلق ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عذاب قال أما إذا متن يتي قال وانا كما يزنتو ونوانا مالا من سنة فكذي عن عنة an يتي ne. in ko mutum ya ce an wane to duba ga shin wannan mutumin yana tajlisi ko baya yi idan baya tajlisi to wannan hadisin mahmulun ne ala sama'i daidai take da yace haddathana ko akhbarana kamar da malaman hadisi suka faɗa ka kabarin mu'azifi ko ma'azifi kamar dai hadisin wal khamra wal ma'azif shine wannan hadisi yace la ko la tasqi ko la tasga a wata wata nuskar ibn hazm al mukhalif da kakka saurari ibn hazm da ya saba wa taron malamai akan abinda wannan matsala ta kunsa to wannan hadisi na farko kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta kiɗa. ‘yan uwa akwai hadisai da yawa daga cikin hadisan da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya haramta jin kiɗa a ciki da waƙe-waƙe na banza da wofi akwai hadisin da ya tabbata a cikin mujam tabarani sannan imam ibn abid ya rawaito shi daga abu umamat al-bahili sudai ibn ajlan Allah ya ƙara yadda a gare shi sannan imam tabarani ya rawaito shi daga abdullahi dan abbas al-imam ibn al-qayyim Allah ya tsansa rahama yace duk da cewa isnadan wayannan hadisan kowanne akwai ta cewa akai amma duk wata gaba daga cikin gabobin hadisin in ka ɗauke ta za ga tana da dalili da hujjar da za ta nuna maka cewa hadisin daidai ne hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ran da Allah ya kori iblis ya fatattake shi daga sama ya tsine masa albarka to sai shaidan da kansa yace ya ubangiji anzalta ni ilal ardi ka kore ni daga aljanna ka sako da ni duniya kuma ka kore ni ka tsine mini to ya rabbi ja'al li baita Allah to ka sanya min gidan da zan dinga kwana shedan ya roki Allah ya sanya masa me daki da zai dinga kwana sai ubangiji ya ce al hammam ka je ban daki anan zaka dinga kwana shi yasa ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai shiga ban daki sai ya shiga da kafa hagu kafin ya shiga kuma ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith saboda shaydanu in suka gama yawace wace su ina ce zuwa su kwana ban daki sai ce to Allahumma ja'alli majlisa to Allah ka sanya mini ofis da zan dinga zama ina taruwa ni da 'yan majalisa majalisata. Ƙala sai Ubangiji ya ce masa majalisukal aswaq to ka tafi kasuwanni shi yasa in ka shiga kasuwa a nan za ka samu gulma wuri ne na neman arziki da neman abinci da neman halal amma kuma a ciki za ka samu gulma a nan ka samu siyar da kayayyaki na haram wani lokacin a nan za ka samu cin riba a nan za ka samu zalunci a nan za ka samu ha'inci shi yasa manzo Allah sallama ya koya mana idan za mu shiga kasuwa ne addu'a لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يميت بيده وهو حي لا يميت بيده الخير وعلى كل شيء قدير wanda ya karanta wannan addu'a kafin ya shiga kasuwa Allah zai rubuta masa lada dubu so dubu ya kankare masa zanubai dubu so dubu ya daukaka darajarsa dubu so dubu to yace Allahumma ja'alli majalisa ko majlisa qala majlisuka al-aswa kaje kasuwanni sune wuraren da zaka dinga zama sai shaidan ya ce Allahumma ya ce to ya ubangiji ij'alli ta'ama to Allah ina son ka sanya mini abin da zan dinga ci qala sai ubangiji ya ce ta'amuka kullu maitatin wa kullu ma lam yuzkar ismullah to ka je duk wani mushe da ya mutu to ka je ka dauka ka ci sannan duk abin da aka yanka shi ba tare da an ambaci sunan Allah ba ka je ne abincinka da haka abincin shaidan kenan mushe da abin da aka yanka ba da sunan Allah ba sai shaidan ya ƙara cewa Allahumma ya ubangiji ij'alli sharaba to a sanya mini abin da zan dinga sha ƙala sai ubangiji ya ce sharabuka kullum kullum muskirin duk wani abin maye ka je shine abin shanka ƙala sai ta ij'alli mu'azzina to Allah ne ma a sanya mini wanda zai dinga kiran sallah yana yi min shela wanda zai zama ladani na ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wanda zai zama ladanin ka zai dinga maka kiran sallah ij'alli mu'azzina wanda zai zama shine mai maka kiran sallah qala mu'azzinuka al-ghina wal mizmar to ka je kida da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe su ne wanda za su dinga kirawo maka mutane domin ibada saboda duk inda ka ji ana yin kiɗa to shedan za a bautawa a wurin shi yasa Allah ya ce wastabdiz man istata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik sai ce Allahumma ja'alli qur'ana Allah ka sanya mini qur'ani da zan dinga karantawa ne ma ana karanta qur'ani na qala qala qur'anuka shi'r to ka je abinda zaka dinga karantawa na qur'anin ka shine waka to wannan dalilan yan uwa da wasu dalilan da ban faɗa ba ma duka suna nuni akan haramcin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya rage mana insha Allah a karatunmu na gobe mu ji kaɗan daga cikin maganganun malamai da suka yi dangane da abin da ya shafi haramcin kiɗa sai kuma mu faɗi ma mecece waƙa me kiɗa ɗin kuma me ya halatta na waƙa insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu cika da imani wata ƴan uwa ta tambaya assalamu alaikum wa Allah ya ƙara wa malam lafiya amin idan mutum yana sauraron waka babu kiɗa fa in Allah ya da gobe za mu yi bayani a cikin bayaninmu na gobe za a gani wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh